shugaban hukumar zaɓe ta najeriya farfesa a tahiru jega ya ce duk da zanga-zanga da borin da waɗansu suka yi a jihar rivers da kuma bukatar da jam'iyyun siyasa su goma sha shida suka gabatar na cewar a cire masu wannan kwamishinar hukumar zaɓe ta jihar rivers mrs gisila khan ba zai yi a ɗauki irin wannan matakin ba ba tare da an gudanar da cikakken bincike a tabbatar da laifinta kafin a yanke hukunci ba amma dai tuni hukumar kamar da profesa jiga yace, ce ta ɗauki matakin tura kwamishinoninta na ƙasa guda uku domin sa ido a tabbatar da an gudanar zaɓe na gwamnoni da 'yan majalisa kan ƙa'ida ba tare da wata matsala ba ga dai profesa jegan da ƙarin bayani akan wannan matsayin ƙasar na fata mu zargi zargi abu ne mai sauki da mutane za su yi hmm. za a fito a ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza ni kai na allah kaɗai ya san irin abubuwan da aka ce na yi sai dai sannu a hankali dai allah yake wanke mutum eh, in aka zo aka yi zargi irin wannan kamar yadda muka san siyasar mu take da irin musamman yadda siyasa take a nan wuraren rivers din da kafada gaskiya ba haka kawai da an zo an yi zargi mutum zai ɗauki mataki ba sai an yi kwakwaran bincike an tabbatar da zargin nan don haka mun duba muna nan kuma muna bincike a abin da muka gani a halin yanzu akwai kurakurai da muka gani amma dai gaskiya bai cancanci a ce wai a yi amfani da shi a cire ita wannan shugaban hukuma ba dole sai an yi mata adalci sai an kira ta ta kare kanta abinda kawai muka yi dai mun ɗauki matakai na sa ido sosai sosai domin na farko dai in dai akwai wata matsala a tabbatar bata sake aukuwa ba kamun lokacin zaben nan yanzu nan zancen nan da nake baka akwai mu na tarayya guda uku waɗanda muka wakilta su je su tabbatar komai ya tafi daidai a wannan zaɓe da za a yi a rivers amma sauran bincike muna nan muna yi lokacin da duk muka kammala binciken za mu fito da shi jama'a za su ji irin matakan da aka ɗauka zancen da nake maka na ta shi ya fi fitowa a fili amma ina gaya maka akwai kusan eh, shugabanni wurin goma sha biyu duk wanda ya faɗi zaɓe sai ya rubuto takarda ya ce a cire mishi eh, kwamishina to gaskiya in aka ce a yi haka ai sai ka ga wasu ba a yi musu adalci ba wato bayan ita jihar Rivers akwai jihohi da yawa da bayanai karar sun fito cewa an yi magudi ko an yi rashin gaskiya na zaɓe na amma ba a ji hukumar zaɓe ta ce ta soke zaɓe ko ta ɗaga shi ko ta hukunta wani ba kuma ga shaidu da yake zamani ne na bidiyo mutane ma ana ɗauka hoto ana nuna yadda ake ta dandan ƙwada ƙuri'u wasunsu da rigunansu da fuskokinsu ma shin irin haka kun samu bayani kuma in kun samu bayani wani mataki aka ɗauka domin tabbatar da hakan ba bata sake faruwa ba sannan wani irin laifi ne za a iya aikata wanda zai iya sa hukumar zaɓe ta soke zaɓen jiha ko wani yanki yawa wato to madalla wato eh, dole sai akwai hujja mai ƙarfi wadda za ta sa hukumar zaɓe ta soke zaɓen jiha ah, misali in magudi ne aka ce an yi dole sai an kawo hujjar nan kuma sai yana da yawa yadda zai shafi sakamakon zaɓe eh, amma don a ce wannan wurin an yi wannan wurin an yi wanda in ka tara yawan mazaɓun sai ka ga cewa bai taka kara ya karya ba gaskiya ba za a yi amfani da shi a soke zaɓen jiha ba sai dai shi zaɓen wannan wurin a soke kuma muna yin haka Farfesa Atahiru jega kenan shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja akan matsayin da hukumar ta gabatar cewa ba za ta ɗauki matakin cire ko horar da kwamishinata ta jihar Rivers ba tare da an kammala cikakken bincike da ake gudanarwa akan abubuwan da suka faru a jihar Rivers ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.